نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شو أبسطت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الله تكي يكون سا منا رانا ta goma sha biyar ko ga watan ramadan 1434 kuma cikin baka 24 ga watan yuli 2013 to za mu ji tambayoyin da muke da su allah ya ba mu ikon bayyana abin da ya sauka assalamu alaikum malam shin tilawar eh, alkur'ani a sirri na wato na zaunar da hadda alkur'ani hadda alkur'ani tilawa ƙur'ani a sirri na zaunar da ƙur'anin a zuci ya danganta ga tsarkin niyyarka ya danganta ga bin tsarin da musulunci ya tsara wajen karatun ƙur'ani ya kuma danganta ga aikin da kai da abin da ka karanta Na ko shakka babu wanda ya yi a zuci baya so a ji shi mewa zai fi samun natsuwa da kwanciyar hankali an gane ko Allah ta'ala ce ka ambaci ubangijinka cikin kaskanci ba sai ma ka bayyana ba saboda haka babu laifi idan ka ɓoye karatun gwargwadon yanayi da ka samu kanka ciki amma dai kamar da na gaya maka ɓoye karatun ƙur'ani wannan ya zama dalilin zaman ƙur'ani ya danganta ga abubuwan da aka lasafta su ne Allah ka tsarkake zuciyarmu sannan ya ce menene hukuncin tara gashi ga ɗa namiji tara gashin kai wato suma ga ɗa namiji wato ya danganta ga irin al'adar da mutum ya samu kansa ciki idan mutum yana raye cikin al'ummar da wannan tara gashin kai wani abu ne da sun saba yinsa ba wani abin kyama ba ne ba wata matsala ba ce to wannan ba zai zama laifi ba amma idan yana raye da al'ummar da su a tsarinsu a yanda suka saba mutum kan zama daban da mutane in ya tara su ma jigib har a yi masa mummunan zato to mafi alkhairi ya rage wannan suman ya dace da al'urf asaid said yanayin rayuwar da suke kai ɗaya kenan idan ku a tara gashin kan nan mutum yi ne don saboda ya ga wani arni yanayi, sai ya shi sha'awa to nan haramun ne saboda Allah ya hana koyi da kafirai la yattakhidhu almu'minuna na awliya'a min dunil mu'minin ina fata an gane ko amma umuman dai al'umar mu yawanci ta riga shin kai suma ma jigib bai fai ba mutum wata kima ba dan ba mu saba da wannan ba kuma shari'a takan yi amfani da al'adan mutane in mai kyau ne sukan ce al'adatu muhakkama idan al'ada bata soki mutunci ba sai aiki da ita Ah, musamman yan uwanmu matasa da suke da irin wannan ɗabi'a ko wani ake koyi da shi wanda yake ba wani mutumin kirki ba to ya kamata a kiyaye kwaikwayon wasu don kawai ana shari'a da su Allah ka ƙara fahimtar da mu gaskiya ka ƙara fahimtar da mu ƙarya don mu guje mata yana wannan ce assalamu alaikum alaikum salam shin mutum na da lada idan ya karanta Alƙur'ani amma bai san fasaran ba idan mutum ya iya karanta ƙur'ani bisa ƙa'idodin karatu ai shi kenan abinda dai Allah ya ce shi ne warattilil ƙur'ana tartila ka karanta ƙur'ani tartil kowanne ka ba shi haƙƙinsa kuma na ali Allah ya ƙara masa yadda an ce da ya tashi fassara ma'anar wannan aya sai ce tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuqufi duk harafi ka ba shi haƙƙinsa ha ka ce ha ha ha da da da sauransu misali sannan kuma kowane wuri da ya kamata a tsaya ka sani in ka kiyaye wannan shi kenan, to in ka san wannan ko da baka san fassara ba to ka dai sauke zahirin abin da Allah ta'ala ya ce sannan fassara wannan wani ilimi ne kuma ƙari kan abin da ke akwai akwai abin da muke kira ulumul qur'an wato the quranic sciences kimiyya daga cikin wato ulumul qur'an quranic science akwai tajwidi aiko akwai tafsiri akwai asbabun nuzul a shekarun kaga shi ilimin tafsiri wani babi ne cikin babin ulumul qur'an in mutum ya san fassara qur'ani to wannan zai fi bashi dama ya ƙara sanin shauƙi ya ƙara kusato masa da mai Allah ta'ala ke nufi zai bashi dama ya ƙara jin tsoron Allah saboda ga an faɗa ga ma'anar saboda kenan ba za mu ce dan mutum bai san fassarar mai yake faɗa ba ba shi da lada sai dai ya rasa wato wata garaɓasa mai girman gaske wanda zai ƙara kusatar da zuciyarsa zuwa ƙur'ani Allah ka datar da mu gaba da amin tambayar mu ta gaba cewa ta take salamu alaikum shin ya halatta mai haila ta shiga masallaci wannan tambaya kan maimaitu lokaci lokaci ya halatta mace mai jinin al'ada haila kenan ta shiga masallaci mafi yawan ma'abota ilimi sun ce a'a in mace tana cikin jinin haila to ta nisanci shigowa masallaci a lokacin da kuma akwai jama'a wanda ka iya cewa al'akal da suke da ra'ayi e za ta shiga masallaci musamman in akwai larura da kuma dalili saboda hadithin uwar mumini aisha da ya ce miƙa min kaza ta ce ya manzon Allah ina cikin haila sai ce hailarki ai ba a hannunki take ba tare da cewa nan dangane da daukan qur'ani ko abin da ya kama da amma dai maganar ita ce haila ɗaya kenan na biyu a cikin bukhari wata yarinya wato bakar fata wadda manzo Allah ya sa aka yi mata tanti a cikin masallaci sai suka ce ai ya san mace ce kuma za ta yi jinin haila bai ce lokacin halin ki fita ba da wannan suke kafa hujjar ya halatta ta shiga cikin masallaci ko da tana haila amma na gaya muku ba shine ra'ayi mafi rinjaye gun abota ilimi ba amma in ya zama dole kamar misali suna ba da haddar ƙur'ani kuma a masallacin ne lalle za ta ba da hadda bayan da ta iya tonin za ta shiga saboda wannan larura in ba haka ba ta bari sai lokacin da jinin ta riga ya ɗauke ko ta kasance a kewaye sannan ta shigo masallacin allahu ta'ala a'alamu bihi tawfiq sai ya ce wannan ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya menene matsayin tashe a addinin musulunci al'ada ce kawai ta bahaushe da zaran an kai in an yi goma ko daga goma ne ake yi ko yawwa kaga wasu sun fara tashi a yanzu wannan al'ada ce kawai da mutane ke yi ba shi da wani dalili ko na sisin kwabo al'ada ce da aka liƙa da ramadan a yi a yi tashe gauro wanda ba shi da aure a dinga yi wa gauro isgilanci iri-iri misali eh, to kaga goraye suna da yawa koyo gaskiyar magana don haka ba ba shi da wani dalili kuma in zai haifar da taba mutuncin wani abu shi shafi alkhairi kwarai da gaske Allah kyauta sai ya kara da cewa an tambaye ni game da matsayin 'yan shi'a sai na ce kafirai ne sai wani ya ce in istighfari na kafirta musulmai kuma hakan bai kamata ba sai na ce shi ma ai kafiri ne to malam na yi daidai amma ina jiye maka tsoron kowa ka ɗauki kawalasan ka jefa masa in ka dinga jefa kawalasan wata ran kawalasan ɗaya zai rage kai za ka ɗauka an ba kai sa'a ba amma maganar da kai cewa ɗan shi'a in har ɗan shi'a kana nufin wanda zai zagi sahabban annabi ne la'ance su ah, to me hukuncin wanda ya ta Allah domin Allah ta'ala ya ce ya da su sai ka ce a Allah ba haka bane ai ba mutanen kirki bane fasikai ne me hukuncin irin wannan mutum in dai wanda kake faɗa haka yake ko ya kama uwar mumina na Aisha wanda Allah ya wanke ta ya ce fasika ce me irin wannan ya ta Allah ba musulmi bane Imam Malik ya ce wanda ya zaki Aisha kashe shi ake yi saboda haka in dai irin waɗannan mutane ne su kake nufi in ko ainihin munafikai ne da ke cewa a'a ba sa yi saboda abin da ake kira taqiya su boye dadin jama'a na karatu a yau ana fahimta ƙarya tana ƙara bayyana Allah na yaga mata cuna in ka zauna a hankali aka dinga bal da kai an gama da kai da haka dan uwa ayi a hankali a hankali idan ka ce ainihin kafirai ne wani ce da ka aka kafarta musulmi sai mu ce wane ne musulmin tukun ka san wane ne ke wannan magana idan yana zagin sahabbai yana la'anta su yana cewa ba mutanen kirki ba ne sai mu ce da shi kai da kai wannan magana mai irin wannan musulmi ne kakin ka tambayar ka idan ku ya ce e duk wanda ya zagi sahabai babu komai ɗaya ne saboda haka idan ka maka mishi kawulasan to wani zai iya maka uzuri illa iyaka shi wani ne aka halaka shi aka yi masa ƙaryan son iyalan gidan manzon Allah aka yi masa ƙarya da hijabi ainihin wato yake bin mutane ba da ilimi ba to irin wannan suna bukatar ka ilmantar da su ne ka faɗakar da su ba kowa ba ne ya faɗa cikin kuskure za ka ci akan kuskuren yake wani kawai an riga aro ɗin shi shi yasa in ka zo da awa wani malami ke da hikima ya ce kamar kai ne idan ka zo ɗaki mai cin mutum tamanin ɗaki mai cin mutum nawa to da ka zo sai ga mutum tamanin a cikin ɗakin suna ciki kuma kai ka zo da wasu tamanin ɗin ana son su shiga ɗakin to hikima anan shi ne yi kokari 80 din nan kai ne su fito tukun sannan sai kai ne ka shiga da shi suke kira at-takhliya thumma at-tahliya yani tukhalli al-bayt ba'dain tudkhil to amma idan kace a 80 na ciki kuma waɗannan ku shigo to baka da hikima saboda haka abinda nake ni ko waɗanda an riga an cika kwakwalansu da ruɗu da ƙarya fakewa da son iyalan gidan annabi ana musu ƙarya to inda hali ka ilmantar da waɗannan ka tausaya musu ka faɗakar da su ta yi cikin ramar ubangiji wani ya gane wani bai gane ba ne sauraka ya kamata a yi kaffa kaffa kare zamanto ka ce za ka jefa kafirci ga wanda in ya tabbata musulmi idan ku aikinsa da ɗabi'unsa sun kafirta shi yau da gobe zai gane ai wani ce kamata duk wanda ya taɓa sahabbai a ce ta hukunta shi to ana rayuwa ne kawai kowa da yadda ya ga dama zaman yan marina don haka a ci gaba da karatu a fahimci fasikancin masu taba sahabbai duk wanda ya zagi sahabban annabi abubakar da umar da uthman da aisha da sauransu ba musulmi ne ko shakka ba mu amma a ci gaba da karatu ana ganewa sai dai karkai abin da zai kasance fitina wanda ke kan shi shine nan dama fitananne ne dama cikin masifa yake kuma duk sallarsa ba za ta yi masa amfani ba domin wanda ya zagi waɗanda suka ɗauko mana littafin Allah sun zagi littafin Allah Don malamai suna da ƙa'ida sukan ce inna ta'ana fi naqili yastalzimu ta'na fil manqul wanda ya zagi transmitter wanda ya ɗauko maka sako nagartace yana nufin shi kan sakon ma an zage shi kenan saboda wanda ya zage sahaba ya zage musulunci ya zage domin qur'ani ta hannun su shi yasa Abu Zur ke cewa idza ra'aita ar-rajula yantaqis wahidan min ashab Muhammad fa'al annahu zindiq duk wanda ka iske shi ya taba sahaban annabi to ka tabbata zindiki ne in yafi kowa sallah in tafi kowa sa hijabi ƙarya ne sai ibn al-manzur al-ifriqi yake cewa az-zindiq man yukhfi al-kufr wa yuzhir al-iman wanda ke ɓoye kafirci a zuci ya bayyana imani a kwaɗon harshe daɗinta ana karatu ana ganewa Allah ya ƙara tona asirin ƙarya a ganta ƙaryacci gaskiya Allah ya ƙara bayyana ta saboda mai li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa inna Allah la sami'un ali to shikenan sai mu je ga karatu kafin karatu tambaya shin giya najasa ce idan giya ta taɓa rigarka za ka iya sala da rigar? na'am wannan tambayin na tawon zuwa to kila mu tattauna amsar da bayani daki-daki gobe da yadda Allah ko na manta ku tuna min ya kasance ita ce tambayar mu ta farko gobe shin giya hamru uwan laifi najasa ce in ta zuba a rigar ka iya sallah da rigar ko baka wanke ba eh ko a kuje na baku assignment ku zo da amsa gobe sai ku ji ƙarin bayani yanzu kan za mu shiga cikin tafsiri ka'in hadda na'in a cikin suratu ainihi sad Allah ya samu dace أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إِنَّا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar ko kuma bi dar bil idafa ko kuma ala al badaliyya Allah ta'ala yace ibada na ibrahim kuma ka ambaci bayinmu suwaye bayin sai Allah azza wa ya ambaci bayi masu tsada guda uku a wannan jeran ka ambaci bayinmu ibrahim da ishaq da yaqub ulil aidi masu ƙarfi wajen ibada aka ci waɗanda suke da wato tabbas ba sa kasala wajen bautawa Allah wal absar ga zunzurutun fahimtar mai Allah ta'ala kenan shine mana al absar basira Allah ba su basiran gane manufar rayuwa makasudin kasancewa a bayan ƙasa kaga wannan yabo ne ya ambaci annabi ibrahim Badaɗin ubangiji khalilun rahman baban hanafiyawa baban annabinmu muhammad sosai. lokacin da mariyatul qibtiyya ƙwarƙwaron manzo ta haihu sallallahu sai ya sa maɗan suna ibrahim a kenan akan sawa yaro sunan babba a gida da ya wuce kakan ga bahaushe yana da irin al'ada kan akwai wani babba sai ce to an sa maɗa sunan baba wasu ma kan ce khalifa wasu kan ce magaji duk daga irin wannan ne araftun annabi ibrahim kenan khalilur rahman wanda tarihinsa da kissarsa a fili yake na'am inda zan tambaye ku wani abu ne fitacce faru game da annabi ibrahim an yi jifa da shi a me a mai ta cinye shi ta kona shi ƙulna ya na rukuni bardan wasalaman ala ibrahim an nuna maka ita kanta wuta ba ta iya ƙonawa sai da izinin wanda ya yi ta wanda ya ba ta sinadarin ƙona ɗin raftun to allah ce ka ambace shi da kuma ishaq wanda ɗansa ne wa yaqub shi ma ɗansa ne ma'ana ɗan annan ibrahim ne domin kuwa jikarsa ne sautari jika akan ce da shi ɗa hadala ba a bihi saboda aka sai ce ka ambaci waɗannan bayan namu ya sifata su da cewa ma'abota ƙwari ko kuma ƙarfin ibada wal absar da kuma zurfin fahimta da kuma fiƙihu wajen gane mai Allah ta'ala ke nufi دون الرايور الآية التالية <coughs> كرر القراءة إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار كو بخالصة ذكر الدار dar بيو كودي أي كراتو Binaan alal idafa shine bi khalisati dhikrar dar ko kuma alal badaliya bi khalisatin ma hiya dhikrar Allah ta'ala ya ce mu azzawajal mun zabe su shine akhlasnahum mun tace su ne an gane ko waɗannan bayan Allah ta'ala ce mun tace su ne mun tankade mun rairaye mun darje sai muka zaɓe su muka gina su akan wata tada shine khalisa yani mun gina su akan wata ɗabi'a mai kyau mai cece zikrar dar tuna lahira kawai malamai suka ce duniya kwata-kwata ba ta cikin su, ba san da ita ba kawai suna cikinta ne domin ita ce gadar da za a bi zuwa game shi kenan amma su saki jiki a cikinta su tsaya suna rigima kanta a'a saboda Allah ce mun riga mun keɓe su saboda tuna ainihin addab gidan lahira wannan kuwa ba ƙaramin abu bane domin duniyan nan kasan ba matabbata ba ce in ta haɗu za ta wargaje in ta yi tsayi za ta katse in aka ji daɗi daɗin zai tafi an gane saboda haka ma'abota hankali kaffa kaffa suke da ita dan haka ne aka ce ɗaya daga cikin magabata ke ta yaki duniya ki je ki rudi wani na ba daini ba nikan na yi miki saki uku babu komai araftun suraka Allah ya ce ya keɓe su da wata tada ɗabi'a ita ce mai tunawa da lahira tunawa da ainihin makoma na'am wa innahum عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم تبس فأكيك جكو شكا بابو سوء إنن سوء أكين في وإنهم وأن حاكري دمي آراء لمير سوء إبراهيم إسحاق يعقوب أولي الأيدي والأبصير sai ce tabbas su lamin al-mustafain wallahi suna cikin zababu a wurinmu al-akhyar nagartattu mutanen gir kaga wannan yabo ya kai yabo yabon ya kai yabo girmamawar ta kai girmamawa Allahu akbar sai Allah ta'ala ce me واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل وكل من الأخيار الله تكومك أنبت إسماعيل هكني نكوم اليسع صنع النبي وذا الكفل وزكة ذو الكفل شيبا النبي بني متن نيصالي وزكة آآ آه, آه. tunda Allah ya kawo shi a cikin jeren annabawa wannan annabi ne arabtum to kuma annabi zulkifil kenan wa kullum min al-akhyar dukkanin su ka duba wa kullun buniya ala dhammi linqita'ihi an al-idafati wal idafatu nuwiyat ko kace manwiya ai wa kullu wa kullul madhkurina kenan shine taqdirin Eh, dukkaninsu suna daga cikin al'akhiyar da ya ce mina wato ba iyakansu ba kenan ko ba haka ba domin da an ce su ne zaɓin kaɗai to ina shugabansu annabi muhammad sallallahu alaihi to ka dubi ka sai ce wa kullum mina mina anan tabi'idiyya ce ma'ana sashi ne al'akhiyar sashi ne na zaɓaɓɓun bayi na'am هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب هذا ذكر تكاغا wannan fawazi ne ka gani fa haba zikir ai dai kaji gajeran annabawa ga aikin kirkin su ga nagartan su kai ma kana kwadayi a ce kana tare da su to haba zikir abinda suka yi Allah ya musu wannan yabon yi kokari mana haza zikir ha yaya yace tarjun najata wa masalikaha ne ko In inna na la shi ala yabasi wai kana son ka ce ka tsira amma baka kama turba tsira ba ka taba ganin jirgin ruwa na tafiya akan rairayi ka tarjun najata wa masalikaha inna safinata la tamshi ala yabasi fashe idan kana son hanyar su sai Allah ce hadha dhikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab to wannan wa'azi ne lalle masu jin tsoron Allah suna da kyakkyawan makoma Allah ka sa mu cikin su ya rabbal alamin wa ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadi جنات عدن مفتحة لهم الأبواب كاغا wannan fassarar husna ma'ab ne domin Allah ya ce wa innal muttaqina la husna ma'abin lalle masu jin tsoron Allah suna da kyakkyawan mai makoma shine ma'ab to sai fassara ma'ab a cikin aya da ke tafi wannan shine misalin tafsir al-qur'an lil qur'an wato an yufassal qur'anu ba'dahu ba'dan qur'ani ya fassara sashin sa da sashi da kansa sai ya fassara husna ma'ab cewa jannati adnin mufattahatan lahum al-abwab suna da gidajen aljanna na tuturta adin waɗanda ƙofofi an bubbuɗe musu a ciki ba kullallu ba ba kuma garkamammu ba na'am متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها يدعون فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها أي حال كونهم صنع ماسو زما أتكين جدا الجنة كوكتي اتكاء kishingide irin na kasaita wai irin kwanciyar ingirci na kasaita na kasaita a cikin gidan aljanna suna ainihin bukatar a kawo musu kowane irin dan icci mai tarin yawa da kuma ainihin sharab kayan sha irin na ni'ima wanda bai kama da kayan sha irin na duniya ba na'am وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم ننجريس سوسوا يعني الجنة وعندهم كلمة عند ظرف نيكو معناه تاردسو da يا Allah يا هوري su ya hore musu أينهم ما suna masu takaitattun wato magyabtai magyabci ana nufin ido ma'ana akwai mataye da aka keɓe musu idanunsu sun takaita gabarin kallon wani in ba mazajensu ba kin ya kai kyau kenan a ce mata ce taka ba ta taɓa ido ta kalli wani ba ko a duniya ne ai da daɗi ko kamar da aka ce baban abu hanifa kisan nan shahararra ko wani mutum ya taba masa amfanin gona wato sabitu kenan baban abu hanifa da abin ya dame sai ce da allah bawan allah dan iccinka ne dan fado cikin gona ta ban san kuma ba nawa bane hannaci ko za ka yafe min to aka ce shi baban abu hanifa sai ga to ai wannan mutum tsoron allah nashi ya kai tsoro tunda har abu ne fa icce ne daga gona ta reshen ta yi overlapping kenan wato ya dan botsaro abin ya fado shi kuma bai sani ba sai ci bisa kuskure sai ga ashe ba ba ne ya tashi ya doguwar tafiya yana neman mai gona. ce kaji kaji kaji abin da nayi ba na bane ko za ka yafe nuna daga na ce sai ce a mutum mai hali irin wannan ya kamata a yi maza a ƙulla alaƙar aure da shi ko Allah ya ba da zurriya ta gari sai ce kai ai malam ba zan yafe maka ba sam ban yadda ba kai hakuri ce ina ai ba yafewa in dai ka nace in yafe maka to ina da ya ka aure ta sai makauniya ce gurguwa ce bebiya ce kurma ce kaga zulmatun ba'dhu ha fawqa ba'dhin kenan duhu kan duhu shi ya abin da yake nufi ce in kana so in ya maka sai ka je ka aure ta yanzu da Allah ba ya ce babu yadda za a yi ba ya ka kake so ba ka je ka aure ta kawai ce to la haula wala quwwata illa billah shine aka ce je ganta to ya je gidan uban kenan aka ce to ga tana daki ka je ka ganta shine da ya shiga sai ga mace masha Allah kamar tayi kanta Ka idan dunanan sun kai inda suka kai ko magana ga fasaha ji daram shi ne ce ai abin da ya dawo da gudu ce subhanallah ai subhanallah ba ita bace ya ce ita ce ai ai abin da nake nufi da kaza ka a takaice dai mahallin shahid anan ya ce na ce makauniya ce saboda ta takaita kallonta gabarin kowaye ta kare ido gabarin kallon haram makauniya ke ma'ana makauniya gabarin kallon abin da Allah baya so tarka shi gurguwa ce ba ta tattaki ba ta amfani da ƙafa zuwa inda Allah ya hana bebiya ce ta kare kunninta ko kuma eh wato ba ta furta abin a takaice da yi ta ne hikimar shigo da wannan kissa saboda yar alaka waccan ana magana yan aljanna amma misali a duniya ko mace ce aka ce ta kamanta haka yaya to ballantana nan gidan aljanna ne inda akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar mai ɗarsarwa ba an gane ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce me wato suna da qasiratu tarf mataye masu takaitattun magyabtai kuma tarab sa'annin juna tarab. yan mata waɗanda lam na insun qablahum wala jan aya ta gaba Allah ta'ala ce هذا ما توعدون ليوم الحساب هذا ما توعدون ليوم الحساب wannan fa shine abinda ma tu'adun abinda ake muku alƙawarin sa li yawmil hisab saboda ranar sakamako alhisab ranar sakamako to irin wannan ne alƙawarin da Allah ta'ala ke muku Allah ka sa mu dace kai mana muwafaqa استمر إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد الله يتشي ونن أرزك مني جران ni'imar da ke ciki abin da ya tattala bayansa ya ce wannan arzikinmu ne kuma malahu min nafadin kaga malahu Ai, أي ما لهذا الرزق المهيأ لمستحقيه من نفاد من سكتي أنكاو لتوكيد النكرة دكما النفي يعني wannan arzikin namu ba zai taɓa ƙarewa ba saboda ya ce ma inda yanfad wa ma indallahi baqin abinda ke gare ku ke ƙarewa. amma na Allah wanzajje ne baya ƙarewa. sauraka inna hadha la rizquna ma lahu min nafad an nafad al fana an gane ko arzikin mu kenan baya karewa ko a rayuwar duniya ne ka kalli taskar iska da kake shaka ko ba haka ba yanzu idan kana da cooking gas a gida ba zuwa kake kaje ka sayo ba kai ba kana shakan gas ba kowannen mu yana shakar iska oxygen oxygen ka kuma bayar da carbon dioxide misali shin sun kare akwai ranar da za a ce tobe yau oxygen ya kare babu yau da iskar da muke shaƙa ita ma zuwa ake a sayo da talakawa sun mutu don wani sai je ya kafce ƙauyen kutu na gudace don na sai oxygen ɗin wannan ƙauyen gabaɗa ban da ko misali to ma ga shi nan masha Allah ruwan da ake sha ya kare malahu min nafal kaji da muke ci sun kare na'am kun taba gani lokacin yanka ragon layya a ce an neme su an rasa kuma dabbobin nan sun taba yin zanga-zanga su ce to mu fa an dade ana cin mu wallahi ba mu yadda ba na zanga-zanga misali ka taba gani kuma za ka gani ne inna haza la rizquna ma lahu min nafa kai hatta baccin da kake ka ji dadi shi ma arziki ne taska ne an taba zuwa lokacin da a ce bacci an rasa shi tunda ce waje alna nau makum subata in kaga ka yi bacci ba to kana fama da ciwo ne sai ka nemi magani to a duniya ma kenan arzikin bai yanke ba ina ga lahira gidan ni'ima kawai na'am inna hadha la rizquna ma lahu min nafad wannan fa arzikin mu ne ba magana ba batu na karewa game da wannan arzikin Allah ka ba mu ya arhamar rahimin na'am hadha wa inna للطاغين لشر مآب هذا وإن للطاغين لشر مآب هذا وانا هكا أبن وإن للطاغين لشر مآب سوكما الطاغين ما سوچ إياكا ما سكافرتي دفاسك أنتي سنة شر مآب ما في شر مكومة سوى أنت سنة حسن مآب waɗannan kuma sharra ma'ab kowanne jaza'an wifaqa wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zalunci kowa ba waɗancan na da makoma mai kyau waɗannan kuma makoma wanda yake ba shi da kyau to sai fassara sharra ma'ab kamar da fassara husna ma'ab a baya ya fassara sharra ma'ab da cewa mai جهنم يصلونها فبئس المهاد جهنم wannan ainihin yani badal ne ko ka ce atfu bayan don ya fassara maka wato ainihin abin da yake nufi da sharra ma'ab suna da jahannam don ya ce wa inna littaghina la sharra ma'ab jahannam ai wa inna littaghina jahannama kenan sai ka ce jahannama subun alal badaliya ina in ka tafi akan haka suna da jahannama yaslaunaha za su kono a cikinta fa bisal mihad kai tir da shimfiɗa in jahannama ita ce shimfiɗar mutum jahannama a'udhu billah ɗaya daga cikin ƙofofin wuta ne guda nawa wuta na da ƙofa nawa laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum ma'abota ilimi na cewa jahannama Allah ya tsare mu ɗaya ne daga cikin ƙofofin akwai jahannama akwai jahim akwai sa'ir akwai hawiya akwai hutama akwai laza akwai sakara waɗannan su ne get-get na aljanna suka ce astaghfirullah wato na wuta get-get na wuta a billah wato ainihin wuta na da me darakat aljanna kuma na da me darajat waɗannan su ne ƙofofin wuta guda bakwai dan ya ce laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum kuma a'udhu billah jahannama Allah ya ambace ta aurare da yawa daga ciki ka ganan daga cikin kofin akwai jahim ina ne Allah ya ambaci jahim kawo mana ayar da inda Allah ta'ala ya ambaci jahim dan mu ji kofofin saboda munasaba والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم كاجكو يا أم الجحيم الله سأل يا جحيم كما يا أم سعير إنا آير بسم الله الرحيم بارك الله فقد ينكو كاو آير كافن أرمى تنا باب نعم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما في بطننا وسيصلون يوسيكم الله آيات صعير بيوكي أنا نعم مثالي جهنم أعوذ بالله جهيم أعوذ بالله سيد جهيم سننسي فطمة إن الله أمبج حطمة نارما كلا لينبذن في الحطمة أعوذ بالله كنجكو ita ma kofa ce hutama akwai saqara a'udhu billah kawo aya sa'uslihi saqar kaji ko saqar kaji ko akwai kuma lafa akwai aya kalla innaha lawa ko sannan kuma akwai ainihin mai hawiya fa ummuhu hawiya la ilaha illallah an samu get get guda akwai ragowa akwai masu cewa akwai wata wuta sunanta habu habu ƙarya ne babu wata habu habu waɗanda ƙur'ani ya gaya mana kenan lahasab atu abuwabin kuma suka ce cikin waɗannan ƙofofi na wuta da ake kira darakat wutar munafukai ita tafi haɗari ita ce alhawiya wadda take ninkaya a ƙasa innal munafiqina fi darki lasfali minan nar hikimar shigo da wannan saboda Allah ta'ala ya fassara abin da mujrimai ke da shi da cewa me wa inna lit-taghina la sharra ma'ab sai ce me jahannama yaslawnaha jahannama za su kono a cikin ta fabisal me wato tir da matabbata in jahannama fabisal mihad in ne jahannama ita ce shimfiɗa ga mutum na'am هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم وغساق wannan kenan su ɗanɗane shi su dandane hamim ruwan zafi wa da rubabben jini a matsayin abincinsu wani mummunan abinci ne irin na 'yan wuta ana kiransa ghassaq wasu suka ce rubabben jini irin na jahannama ko kuma ruwan ainihin wato surkami wanda ya caɓe ya kwaɓe wanda muninsa da warinsa da ɓannarsa da bala'insa sai wanda ya ji Allah karka sama mu ji na'am وآخر من شكله wani aji na abincin 'yan wutan min shakli ya kama da shi irin wannan shi ma ya'ani min shakli azwaj amma haɗaɗɗe ne an ganɗo can dukkaninsa wato balbalin bala'i ne aka tara wuri guda amma shakalinsa irin na shi ne saboda ainihin shaklihi damirin hi zai koma zuwa ga aqrabil madhkuri min al-asma wato shine ainihin ghassaq na'am هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم salun nar wannan wata tawaga ce mai kutsa wutar tare da ku a uzubillah wato waɗancan sun shiga aka ce daga kuma ƙari tare da za ku shiga wutan sai Allah ce lamar haban bikin duk Allah waɗansu, ba a maraba da su Allah ya kulle mu bawa ƙofa a ce ba a maraba da kai na'am ko a duniya ne aka ce ka zo ƙasa aka gaya ma duniya aka ce ba a maraba da kai a ƙasa kaza ana farautarka yadda ka san kuregi ko kuma zomo alal misali amma faɗa a jaridun duniya ka zama abin da suke kira persona non grata ba a maraba da kai misali saboda Allah ta'ala ke gaya mana nau'i nau'i na 'yan wuta baya ga su waɗannan to kuma ga wani faujin muqtahimun ma'akum ga tawaga za su kutsautan tare da ku sai Allah ce kai ba maraba da su dukkaninsu innahum salun nar dukkaninsu masu babba babbakuwa da kuma konuwa ne a cikin wuta na uzubillahi minan nar rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaytahu wama lidh-dhalimina min ansar ainam قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القوانا خصومة تسكاني ينوتا سويسو واتو أينهن وسما بوتا إلمي نانونا تشيوا su ‘yan wutan ne ke la'antar juna sai suka ce bal antum la marhaban bikum kuma lallai ba'a a da ku ma'ana ba ababen ai muku maraba ba ne antum qaddamtumu duk wannan sharrin ku kuka jawo mana a rayuwar mu ta duniya ai fa bi'sal qarar tir da matabbatan su idan wuta ta kasance ita ce matabbata a gare su na'am قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار ان وتنا تشا اوبنجي دو وندا يغباتر منا كوكا تشي دليل سامو مو Allah ka ƙara masa azaba riɓanye irin na wuta kamar da suke ce rabbana wa atihim dhi'faini min al'azabi wal anhum la'anan kabira na'am وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا na'udduhum min al-ashrar suka ce me yasa wasu mutanen da muka dauka a duniya ba koman komai bane ba mutanen kirki bane ba mu gansu ba a cikin wannan wutar wannan duk zance ne kamar da zamu gani a ƙarshe inda Allah ta'ala ya mana sharhi yake cewa wannan tattaunawa ce wadda ke cike da tsinuwa amma ta 'yan wuta domin sai ke cewa me yasa wato a harshen 'yan wutan kenan a'udhu billah me yasa ba ma ganin wasu mazaje waɗanda mun ɗauke su a shararai ne ba kowa ba wato raina wani a duniya don rashin abin duniya ko abin hannu wannan ba zai sa a ce matsayinsa a gun ubangiji ba matsayi ba ne al'ibratu bil a'mali saliha abin la'akari ayyuka na gari ba girman jiki ko karancin jiki ko shekaru ko ƙasa ko yanke ko tarin ilimi ba aiki bala abin da ke ba da matsayi bin Allah azza wajal kaga su yan wutan anan suna cewa mutanen da kunna na udduhum min al-sharar ya ba mu gansu a wata misali Allah ta'ala ya ce mi sikhriyan am me أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم mun dauke su ababan izgilanci ne sai kuma abin da suka kira al-iltifat wato an al-khitab ila al-ghaiba an gane ko am zaghat anhumul absara ko dai idan mu ne suka kauce gabarin ganin su kila ma an suna wutan musu su ba na'am inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar inna zalika la haqqun takhasumu ahlin nar tabbas wannan hujjatayya ce ta yan wuta wato karshe dai a nuna mana ma'abota wuta ne ke wannan ja'in ja ke wannan musanya ra'ayi kenan ashe a cikin jahannama akwai tsinuwa tsakanin yan wutan a'udhu billa ko ka ja mana kaza ai ba mu sa ku ba ai suwa ne fa ya akai haka to gaba ɗaya sai Allah ta'ala ya tattara mana yake cewa inna zalika la haqqun takhasumu mai ahlin nar tabbas wannan husuma ce da ja'in ja wato ta waɗanda suke ma abota wuta نعم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار قل قيامس يا رسول الله innama ana munzir ni kan mai gargadi ne kalmar munzir daga anzara yunziru inzaran muf'il ni mai gargadi ne wama min ilahin illa Allahul wahidul qahhar babu wani abin bauta da cancanta idan ba Allah nan guda ɗaya alqahar mai yawan rinjaye ba Allah ne alqahar alfa'al wa huwa alqahiru fawqa ibadi nan kuma alqahar siga ce ta mubalaga ma'ana ka gaya ma duniya ya rasu ni nifa mai gargadi ne kawai babu abun bauta da cancanta idan ba Allah guda ɗaya ba Allah nan kuma shine alwahidu makaɗaici alqahar mai yawan rinjaye na'am رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار Allah nan shi ne Ubangijin as-samawati wal Ubangijin sammai da kuma ƙasa da abin da ke tsakaninsu al mabuwayi mai yawan gafara Allah gafarta mana na'am قل هو نبأ عظيم شكرا أنتم عنه معرضون قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون قيا مسو هو نبأ عظيم قرآني فببن مكاناني ko ka ce abin da ake karantar da ku na sha'anin ubangiji da lahira da makoma na ba'un labari ne babba fa an gane ko amma ya tasa'alun anin naba'il azim alladhi hum mukhtalifun saraka gaya musu huwa naba'un azim ba karamin al'amari bane abinda ake gaya muku dinnan sai dai kash antum anhum uridun ku dinnan kuna masu kawo da kai gabarin abinda ake gaya muku game da makoma da tsayawa gaban Allah na'am ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون ألوك تندى وتكافريك خصومة سنة جاء جاء Allah ta'ala ce gaya musu ni ba ni da ilimi kan abinda mala'iku ke kai kawo game da sha'anin wato ghaibin ubangiji ni ba sani ba wannan na nuna maka matsayin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da inda Allah ta'ala ya tsayar da shi ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun sai Allah ta'ala ce me in yuha ilayya illa annama إلي إلا أنما أنا نذير مبين ta gabata ta kore sanin gaibi غيبي ka mai wato ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sai abinda Allah mahalicce ilmantar da shi alaihi salatu wasallam sai ce in yuha ilai ni ko ba, babu abinda ake yin wahayinsa zuwa gare ni illa face annama ana bi mubin aka ne ko face ni kawai mai gargadi ne mai kuma bayyana gargadin kenan bana da awasanin gaibi ko mallaki arziki ko mai mala'iku ke tattauna a ni aiki na iya da sako in an ta illa nazir na'am إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذ تنلوك چند أبنجج كيشي نيزن هلتش بشرا متم من طين تقلاك ko تبوكو ce taɓo ko waɗannan lafuzza kowanne da irin ma'anar da yake kai ta inda ya kamata ya kai amma umuman a nuna maka asalin mutum saboda min li bayan al'asal ne so idan ka ce min asaliya ce ko bayaniya ce khalas ba wai tabi'idiyya ba ce ballantana ka ce wani bangare na ƙasa ne ban da wani a'a lokacin da ubangiji ya ce zan halicci mutum basharan min tinin daga ainihin ƙasa kenan shi ke nuna maka kowane mutum yana da ɓangare na ƙasa abinda ake kira aljanibul tini ko aljanibul maddi an gane asalinmu kenan kuma ya nuna mana cewa a wasu wurare minha khalaqnakum ai min al kenan daga ƙasa muka halicce ku ya kuma ce fiha fiya ta tamutun wa minha tukhrajun shi yasa wancan ke cewa khuliqtu min turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fi khitabi وعدت إلى التراب فسرت فيه كأني ما خلقت من التراب ويني دقى الطين كسا أكها لتشين نزم متن koyi azinci da fasaha cikin magana can aka maida ne zuwa ƙasa kai ka ce da dai ba a taɓa na daga ainihin ƙasa ba saboda haka Allah ta'ala ke cewa lokacin da ya ce zan halicci mutum daga turba wannan suna kiranta qissatun nash'a wato asalin farkon mutum kenan dukkaninmu daga ƙasa ne enam فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فإذا سويته إذا هن ديدي تاشي شوى ونم بشرا الذي خلق من طين wato Allah na gaya mala'iku ne zan halicci fa amma daga ƙasa ne ya gaya musu in na kammala halittar sawaitu kenan na daidaita shi wa nafakhtu fihi ruhi na busa masa spirit ruhi na. mai Allah ke so faqa'u lahu sajidin duk kai masa sujuda daga nan nema abota ilimi ke cewa ashe kowane mutum bangare biyu ke gare shi akwai aljanibu maddi da aljanibu ar-ruhi kowane mutum na da ɓangare na ainihin wato gangar jiki aljanibul maddi da kuma bangare na ruhi aljanibul ruhi wato kowane mutum da ka gani mukawwanun min hadhain aljanibain almutalazimin alasasiyyi kowane mutum yana da composition na bangare na gangan jiki da bangare irin na ruhi amma mutum yana kasancewa mutum ne da janibi na ruhi domin za ka iski mutum wanda ke da bangaren gangan jiki da ɓangaren ruhi idan ruhinsa ya lalace to kyawun halittar jikinsa ba shi da amfani yanzu misali duk kyawun halittar mutum duk kyawun halittar mace misali in aka ce ergiya ce na'am ko fashi take da makami misali aikin ya lalace ko ina amfanin kyawun jiki tunda da kyawun rai ya riga lalace ashe mutum da ruhi yake mutum ba da gangan jiki ba in ka ga ɓarawo amroba gashi mutum ne ginanne misali ya ci ya ƙoshi sai ka ce kashi sai dai mutumin banza ne ashe kenan abin da ke sa mutum ya zama mutum ba wai ginin jiki bane kawai da haka suke cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi ata'abta nafsaka fima fi khusranu aqbil ala nafsi fastakmil fada'ilaha fa anta birruhi la bil jismi mai insanu da ruhi kake mutum ba dangar jiki ba saboda kanan ayar tana gaya mana wato asalin mutum yana da bangare na gangar jiki da bangare na ruhi sannan gangan jikin nan shi ke mutuwa lokacin da aka yi rai aka yi gangar jiki aka yi ruhi aka yi rai aka yi jiki na am to sai aka ɗauki rai aka sa a wannan jiki aka ce je ka rayu na iya lokacin da za saboda jarabawa da zaran adadin zaman ka a wannan unguwa mai suna jiki in ya kare torai sai ki fito ko ka fito zuwa canjin gida ko dai illiyin Allah ka samu dace ko sijjin Allah ka tsare mu to daga nan idan ran ya fita sai a ce ainihin mutum ya mutu sai asalin gangar jiki sai ta koma asalinta dan nama ya ce min tsi sai ta nemi ina gida ba ta je sama ba sai ta koma ƙasa a dalilin abin da ake kira alƙowa almagnatasiyya an gane sai ka iske jikin ya koma ƙasa misali sai shiga makoma kuma daga nan sai saji sai koma inda yake sadaka kowannen mu gidansa shine attin kasar da kake takawa kike takawa nake takawa wata ran kuma zamu shiga cikin ta misali an gane sai ta bi ta kanmu kuma to amma saboda mutuncin mutun sai aka ce ba za ka bi ta makabarta kana ma ta taka makabartu ba kai hatta ma a cikin sunna hadithin bashir bashir eh, ibn al-khasasiya cewa ba a ma yadda mutum ya shiga makabata da takalmi ba ka zo makabata sai ka cire takalmi ya tabbata cikin sunna misali tare da da yawa cikin mu muna sakaci da wannan nasi ko wannan dalili ko wannan karantar din saboda haka yan uwa masu girma wato Allah ta'ala yake ina cewa kamar da muka ji إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له مي ساجدا zan yi shi daga yumbu kuma zan busa masa raina kenan akwai bangaren jiki da bangaren ruhi in na busa masa rai to dukku kafu kuna masu sujuda gare shi cikin masu da akwai iblis a cikinsu a lokacin to a wannan lokacin ne iblis ya yi taurin kai ya ƙi ya ja da baya kamar da za mu gani in ne muna da sauran lokaci na'am to shi kenan eh, insha Allah ta'ala ina gani za mu sake komawa kan wannan kissa id qala rabbuka mu sake komawa kai tare da mun riga mun ji bayani dalili saboda lokaci ya riga yayi sai mu tsaya bi hadal qadar kifaya abinda muka yi can fassara daidai Allah karba mana haka kuskure Allah ka samu gyara kuskuren mu ka samu dace ka kara mana albarka a rayuwar karbi ibadun mu da kuma ainihin wato ayyukanmu ka gafarta zunubanmu magabatanmu Allah ka ji kansu waɗanda ba su da lafiya Allah ka tashe su ma'ana ka ba su lafiya ka kuma tsarkake ayyukanmu gaba ɗaya سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to sai ku yi bayanin nawa kuke da shi gaba daya eh, eh tukun yan uwa domin ai bayanin abin da muke da shi ko sai mun ake samu to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau sundur babir ya samu naira 990 eh, sannan kuma akwai wasu bayan Allah daga sabon gari suleiman kawuje sun kawo atamfuna guda biyu sa'annan kuma akwai wata baiwa Allah ta kawo ƙur'anai guda uku da na eh, to wani bawan Allah ya kawo ƙur'anai guda uku ɗaya ya ce a yi mashi addu'a a yi ma mahaifin shi addu'a shi kuma guda biyu ƙur'anai a yi mashi addu'a shi da iyalinsa so yanzu muna da naira dubu talatin da hudu a cikin akwatin sindar biyar Allah ya saka da alkhairi to yan musulmi rijistran wannan makaranta na kadpoli mahaifinsa Allah ya sa ya rasu da muna fata Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya ji kan magabata mu gaba daya shi kuma dan uwan mai girma rijista na wannan makaranta kadpoli Allah ya bashi hakurin wannan rashi ya ba mu juriya gaba daya Ah, bari ne amfani da wannan damar na yi amfani da wannan lokaci mu miƙa ta'aziyyar wannan majalisi na tafsiri zuwa ga iyalan wato ainihin wannan mamaci musamman shi dan uwan rajistra Allah ta'ala ya ji kansa ya kuma ba iyalan hakuri ah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin eh haka ne barakallahu fiku saboda kun san duk shekara yawanci akwai program da ake a DITV majalisun mai malamai to gobe ina da wannan hirar tarafo da ake cewa musu malamai da za a yi gobe a DITV da haka gobe babu tafsiri kenan insha Allah sai a saurari wannan shiri Allah ya kai Allah ya samu dace